واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu na farko ne godiya ma Allah ta wata ala da ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri saboda mu tunatar da juna muna roƙon sa shi Allah wata ala. ta'ala ya na jagora cikin abin da za mu faɗi ko zama sosai domin fitar da sako zai kwanta yana da ba da tsoro saboda kowa ya tsaya ne akan yana jiran abin da za ka faɗa musu ya kai su da shi da haka dole ka nemi ko a wajen ubangiji ta ba da a ba ka da karfi ba ka da dabara harshe kuma yana da rigiyar magana zuciya kuma tana da abin da suke hangowa tunanin dan adam yana da kuma yawace yawace da haka muna da roƙon Allah kuma muna roƙon Allah ya kan jagora cikin wanda za mu fari tare da cewa ina da ƙarfin gwiwa saboda wato dama da hagun ina duka ko waɗanda idan samu wata matsala za a iya ɗaga mutane ka kanta an samu kuskure kenan sannan na biyu shi wannan abin da iya cewa wato kibiya ce dan aka yi harbi da ita to wanda ta kama shi da ya san an yi harbi saboda an harba kuma ne ta kawo. da haka ne da kaɗai na san yanzu abin da muke ciki ga malamin kuma guba ga kuro ga suwa ne na duk na kallon mutane waɗanda yake da na so a ce ni ne kawai nake zaune nake ci ba ni ne zan faɗa a ba wannan shi ne abin da na so amma dai abinda Allah ya so haka zai kasance na uku wannan tafiye din tafiye ne wadda zunubi ko zunubai da illolin ko kuma illolin zunubi suna aka ce ina mafita su masu ba da tafiye ba su damu da yara ba ta kare da tafiye ba don da kawai suke da tunanin shi ne bari su ba ka tafiye amma ba su da damuwa ya za ka kare ina za ka je ka nemo abin da suke so ka yaya za a yi waɗanda ta yana rage na ne su ba su? ka zo kawai ka yi su su ji. da tabbatin yana da munasaba ina ganin kwarai da gaske da halin da muke ciki a yanzu maganar zunubi kuma illa da dama daga cikinmu har su iya sanin wasu auba da suke samun su sakamakon zunubai da yake ko suke aiwatarwa to alhamdulillah magabata sun yi maganganu kuma nazarinmu ya fi yawa ne a wato cikin littafin da shafi adana wato ibn qayyim wato aljawabin kafin kafi liman sa'ala an shafi ya yi maganganu da yawa cikin abin da ya shafi illoli na zubai akwai wanda ake kira wato abdullahi bin abdurrahman ya rubuta wani ɗan littafi haka na cewa ila matan siya har zuwa yaushe ne da sabo to ya ambaci wasu abubuwa wato da yawa amma dai manya-manyan abubuwa da ya magana a kansu shi ne zunubi sababin halakar al'umma ne sannan da ciki ya ambaci wani abu da ya maka kan labari na rasulul ma'asi wato kamar tushe na ainihin zurbai sannan kuma ya sake ambacin wani abu wai anwa'ul ma'asi nau'o'in zurban daban sannan a أضرار المعاصي cututtuka da illoli da zurbi yake samarwa mutane sannan me yasa za ka bar zunubi shi ba ya masa magana me yasa za ka bar zunubi sannan me fa'ida idan ka bar aikin zunubi sannan ya magana a kan me abin da yake jawo a cikin kure maka hukuma saboda ka aikata zunubi wala da waɗannan za su zo a matsayin gina mafita abinda za su tunkuɗe maka hukumar ubangiji zai yi don ka aikata aikin zunubi to shi zulubi ina da za a iya cewa kuma shi ne sabab na samuwar ma ko kuma na sarkowar annabi adam daga gidan aljanna muna son za mu fitar da wasu ayoyi da hadisai na manzo Allah wanda suke magana kan zunubi sannan za mu ga barin zunubi kamar wata wasiya ce daga ubangiji da yake mutanen duniya su bari wani umurni ne to idan mun yi waɗannan sai kuma mu tsallaka mu tafi kan cutar zunubi da waɗannan abubuwa kamar guda hudu su ne za su zama nufin A ah, abu na farko wato idan muka ce zunubi bangiji baraka wa ta'ala ya tsawatar da mutane da nau'in sunan naki na zunubai a cikin alfahari shi zunubin a kowace ake kira da ɗanci. wani a kira shi da zunubi wani ka ji an kira shi da wasu suna amma dai dukkan su matattarar su inda suke komawa abu guda ne misali na ga Allah baraka wa ta'ala ya yi magana cikin suratul hujurat da ayar ta bakwai zan sari ayar da yi gaba gidi ta ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa karraha ilaykum al-kufra wa fusuqa wa al-isyan yace ulaika kuma rashidun bayan da Allah ya magana a baya ne da ya nuna yadda bayan Allah suke wannan sai nuna cewa shi Allah ya yi kiwon mutane baya so mutane abinda ya shafi kafirci abinda kuma ya shafi fasikanci abinda ya shafi isiya shi ne aikin sabo kafirci wani abu ne wanda ɗan adam yake ta hanyoyi daban ya kafirta ko ba komai wanda aka kira shi da kafiri to ba shi da wata alaka da wannan ni'ima ta addini ya riga ya fice daga ciki sannan fasikanci shi kuma wani abu ne wanda yake iya faruwa ko dai wato wasu ayyuka da dan adam yake aikatawa ya zama to fasiki ta wannan hanyar saboda rashin yadda ubangiji bai yarda da wannan aikin ba sai a kira mutum da ya yi fasikanci shi kuma a aiki ne na zunubi wanda dan adam ya saba a cikin ayyukansa munanan ayyuka waɗanda Allah ya tanadi tanadi a kan su idan mutum bai tuba ba za mu ga cewa a cikin wannan ayar Allah ya hana abubuwa guda uku ko kuma bai san abubuwa guda uku bai san kafirci bai san fasikanci zai san aikin sabo waɗanda duk suka nisanci waɗannan abubuwa guda uku to Allah ya ba su shirya ya ce ulai ko mu gashi ma'ana kenan waɗannan su ne shiryayyu masu shiryarwa a bayan ƙasa kenan idan mutum ya fita daga kafirci yana cikin musulunci sai ya shigo babin fasikanci yana yi ko kuma ya shigo babin isiya yana aikatawa babu shakka shiryarsa akwai tambaya akwai alamar tambaya domin cikin abubuwa guda uku wanda Allah ya sallama ko ya baya ya tabbatar wa mutum yana kan shirya ya zama ba kafiri ba ya zama ba fasiki ba ya zama to bai aikin sabo shi yasa daga cikin magabata an tambaye wani aka ce me abin da ya kamata ta adam da sun murna da shi idan rana ta fito kafin ta tsari sai ce babu abin da ya kamata ka murna da shi a kamar tun da rana ta fito har ta fadi ba kai sabo ba wannan wurin shi ya kafi alfahari da shi ko da kuwa ka samu ko da kuwa baka ci abinci rana ba a wannan rana ya kamata ka yi farin ciki amma dan ka tara kuɗi ta hanyar sabo ne kamata ka yi farin ciki da wani ba saboda inda ta hanyar sabo ka samu na ga shi a wajen sa yana kallon cewa babu abin da ya kamata mutum ya farin ciki da shi a wuni wato kamar a ce ya wuni a wannan wurin bai aikata aikin wato zunubi aya ta biyu wanda suke nuna zunubi wanda ta zo a cikin suratul nisa a aya ta biyu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata magana yana cewa wa ya yatama amwala wa la tatabaddalu al-khabitha bil-tayyib wa la ta'khudhu amwalahum ila amwalikum kuka kana qawlan uban kabira wato yace ku ba wa marayu dukiyarsu a lokacin da suka kai wani lokaci da ake da bukatar a ba su kada ku tuɗan da tsazamin abu na haram da abin da yake halattacce tsarkake sannan sai kada ku ci dukiyarku a tsakani ko da ku ci dukiyarsu zuwa ga dukiyar ya ce wannan kuban ne ma'ana kuban ana yana nufin zunubi wannan kira Allah ya ambaci irin wannan nau'in zunubi saboda ya shafi haƙƙin wasu raunana wato kuma ya shafi haƙinci na cikin rayuwa dan adam ya gwaba abin da bai da tsarki da abin da yake da tsarki ko ya tsayar, ko ya samu kuri ko wani abu mai kama da haka ko kuma ya mamu mu azabin abu da tsarkakeke domin ya rikitar da arkulan wasu ya sabar da wata shu'a ta yadda za a yi shi ya tsire ko ya fita a cikin rayuwa ko kuma ya ci dukiyar waɗanda suke marayu ta hanyar haɗa ta da dukiyarsa Wata shi ma wannan zunubi ne wanda Allah ya alƙawarin shigar da mutum wuta a kansa saboda ya ce innal ladina ya'kuluna amwalahum yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim na'am wajen da yake cewa wasu cin wutar a masu cin dukiyar barayu kamar suna cin wato wuta ne a cikin cikin su wancan nau'in zunubi an kira shi da fasikanci da siya kuma wannan kuma an kira shi da tauban saboda zaluntar wasu bayi Tana akwai da Allah ya magana a akan azam ne zunubi wato ɗan adam ne su wani mummunan aiki ko ta hanyar ce mu ubangiji ko ta hanyar zinace ce ko su wasu al'amura na da Allah ya hana ya faɗi zunubi kuma ya faɗi an kibar abin da aka yi da waɗannan cikin wannan aya idan ka shiga kuma zunan kabu aya ta arba'in ubangiji ya ba da labarin wasu mutane da suka yi masa zunubi suka saba mishi da su bi annabawa suka yi abin da suka ga dama sai ubangiji ya ce ba kunnan asabna da zambe فمنهم من أرسلنا عليه حاصلة ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومجد تبارك وتعالى إذ ذكى وأن سلف مكفاة العباد السكاتين أخذون أباية الآية سني أيك ريمون على مدنك من كان قوة bi zambihi da mun kama shi da wato zunubinsa idan ka ɗauki annabawan da aka tura musu suka saba musu suka kafirce wannan al'ummar ita ce mun kama ta da zunubi shi ne mun kama kowanne da zunubinsa daga cikin su irin kamun da muka yi wasu akwai waɗanda muka aiko musu da tsawa ma'ana tsakon kwani na bala'i akwai waɗanda kuma tsawar muka sa aka yi magarin tsawa aka halakar da su akwai waɗanda kasa muka buɗe muka sai ta buɗe sai su nufi a ciki haka aka musu akwai waɗanda a ruwa muka dulmiyar da su Allah ya ce shi bai zalunce su wa ma kana Allah ya zalima Allah bai zamanto dan ya zalunce su wannan hukuncin sai dai kawai kawo kan su suka wato zalunta wannan ayar ta faɗi zunubi kuma ta faɗi illar zunubi ta faɗi abinda mutane suka aikata kuma ta faɗi illolin da suka samu amma dai ba mu zo da illolin ba muna faɗa ne a kan zunuba akwai zunuban da ubangiji ta bara ko ta'ala ya ambace su da rabi'a wato rabi'a kamar abin da za mu iya cewa kuskure ne amma shi ƙur'ani ya kawo irin waɗannan kalmomin to suna da nasu ma'aunar kamar inda ya zo a cikin suratu yusuf ya ta inda bakwai yana cewa qalu ya abana tasir lana na inna kunna kwafi. wato kenan ya wato suka ce ya ba mu kalima mana dafa daga gulubar da muka aikata wato mun kasance masu kuskure amma kuma yi a can kisan kai don wanda suka ɗauka suka jefa a rijiya ba su yi tsammanin zai rayu ba har ma daga ƙarshe sun kai rigar da suka ce kura ta ci cinye shi ko kuma kyarke ci da ya kashe shi a wato ya cinye shi Dole ke nan kalmar kafaru a nan ba kalma ce wacce take da kamar inda aka ce laisa lahum ta'amun illa min ghisli la ya'kuluhu illa al-kafir wato kafin gidan ai kafaru a kan na kafirci na nan kuma wannan na danganta kisan kai amma duk da haka sai suka rufa suka ce sun zo da abin da yake masu kuskure amma dai babban laifi ne tun da attempting ne na kisan kai kisan kai babban zunubi ne daga cikin zunuban da Allah tabaraka wa ala ya amince akwai kuma inda Allah yake maganar zunubai da sayyi'a kamar inda ya faɗa cewa innal hasanati yuzhibu sayyi'at wato cikin sura ta na ya ta dari da goma sha hudu da haka shi ma ana ɗaukar sa da nau'in zunubi muna fitar da sunayen zunubai yadda alƙur'ani ya ambata a cikin alƙur'ani wani gurin ya kira su da zunub wani gurin kuma zunubin ne sai kamar ba shi wani suna daban sai ya ba shi sunan fasikanci da ibiya ya ba shi suna a nan na kaka ya ba shi suna a can na zunubai nan kuma ya ba shi suna da sayyi'a wato munanan ayyuka ubangiji ya ce ayyuka suna tafiyar da muna akwai kuma inda Allah ta baraka wa ta'ala ƙararrai ambaci zunubi da isum da kuma albaghi wato zunubi da kuma abin zalunci na tawaye da sauransu al'amura da kawai a fita da gaima ko gwamnati ko ko al'umma ka fita musu daga cikin yin da'a ka zama duka ko takobi za ka yi su wannan bagan ne sannan kuma da al'ismu na wasu ayyuka da ake aikatawa waɗanda suka shafi alfasha da sauransu shi ma wannan ya zo a cikin suratul fara aya ta 33 tabaraka wa ta'ala ya ce qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wa isma wal baqi bi ghayri al haqq yace wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ubangiji ce cewa ka gaya musu innama harrama rabbi al-fawahish lalle sha'anin abin yadda yake ubangiji na wato ya haramta alfasha to alfasha lafazin ta shi kuma yana daukan abin da ya shafi lut abin da ya shafi zina da kalmomi da suke taimaka musu wajen samuwar su duk wanda zai lallabi wata mata da an karma kalma da zai samu ya yi lalata da ita waɗannan kalmomin dukkan su ana ɗaukar su alfasha saboda hanya ce wacce take nema ta tabbatar da wato alfashar yin zina haka kuma duk yadda za ka lallabi wanda za ka yi da shi ka kai shi in kuɗi ka kashe ka kashe akan alfasha in kuma magana kai ka yi akan alfasha domin alfashar ta afku kamar yadda duk yadda za ka yi magana dan aure ya tabbata su ma waɗannan kalmomi suna taimakawa ne dan sunnar annabi ta tabbata kenan lalle ne waɗanda Allah yake cewa ka gaya musu abin da na haramta ubangiji na ya haramta alfasha ma za a awa ma ba abin da ya bayyana na alfasha Allah ya haramta shi abin da ba ya tura wanda ba a gan shi ba ko kai ba wanda ya gani shi ma zai haramun ne wal isma da aikin zunubi wal baghi da shi ba tare da aiki ba sai Allah ya ce wa an tushriku billah kuma ku haɗa Allah da wani shi wani kafirci ne ma gaba ɗaya ka haɗa Allah da wani kafirci akan abin da shi Allah ɗin bai saukar da wani dalili ba sannan yake kuma ku faɗi magana a kan Allah bisa abin da ba ku da sani ka faɗi wata magana ka jingina ma Allah kuma ba ka sani wannan shi ma nau'i ne wanda Allah ya kira shi da al da wani babu. nau'i ne da wannan wanda al ya ambata akwai kuma inda Allah ta baraka wa ta'ala na bakwai inda yake ambaton ayyukan zunubi da alfasa shi ne barna a bayan kasa idan ka aikata shi ka yi barna kuma ka bata ma Allah ka sassa shi ne abin da yake cewa wala tufsidu fil ardi masalan kada ku bata ma Allah ka sassa ba da islahiha bayan ya gyara ta da me ya gyara ta da shari'a da tumo annabawa da kafa adalci a bayan kasa da dukkan abin da ya dace a bayan kasa kar ka kawo barna a cikin kasa in ji shi Allah wannan ya zo shi ma wato a cikin suratul ma'ida a aya ta 33 kamar da ya zo a cikin suratul a'raf yana cewa innama jazaa'u alladhina yu'ariduna Allah wa rasulahu wa yasra'una fil ardi fasada yace an yuqattalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ubangiji tabaraka wa ta'ala anan ya ambaci zunubi da kuka yake cewa lallai sakamakon waɗanda suka yaƙi Allah suka yaƙi manzan Allah duk da mutane sun san me ya sababin saukar aya shi a aka ce tsaye an yaƙi Allah saboda an yaƙi manzo Allah na haka an yaƙi manzo Allah an yaƙi Allah ne in kai ba Allah manzo Allah da a kai ba Allah ne in kai yaki manzo Allah to kai ki Allah ne ko wa yasta'una fil ard kuma suna yawo suna tafiya a bayan kasa da fasada wato barna hukuncin su Allah ya ce a kashe su ko dai a yanke musu hannaye da kafafuwansu bisa tsabani ko a kore su daga bayan kasa. abinda muke nema mu kafa dalili ba hukunci hukuncin da malamai suka ci sabani akan wannan ayar ba shi ne muke so mu magana ba kawai abinda muke shi ne kayi aikin zunubi kuma ya bata kasa fasadin ba da haka an ambaci zunubi da alfasa masu abu ne na farna a bayan kasa. akwai inda Allah ta baraka wata ta'ala ya ambaci zunubi da otu wato shi ne tsaurin kai da girman kai wannan shi ma ya zo wato a cikin suratul araf a aya ta 166 ubangiji tabaraka ta ta'ala yana cewa falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasirin akwai su mutane da Allah ya hada su su kama kifi a ranar asabar wanda na an sha ne jirgin waɗannan abubuwa to ai abin da suka shi ne aso sun yi girman kai a kan abin da muka hane su daga ƙarshe sai muka ba su umarni kawai muka ce su zama gara to wannan ayar ita ma ta gaya mana zunubi kuma ta faɗi illa inda har za a shafe halittar ɗan adam a dawa ga shi biri to illar zunubi ta tabbata ce wannan ya nuna mana cewa a fili waɗannan nau'o'i guda takwas dukkan su zunubai ne wanda Allah ya ba su sunan ke iri daban-daban a cikin alkur'ani kuma kowanne da muka faɗa Allah ya faɗi wani abu wanda zai samu mutanen da suka zama suna aikata irin wannan al'amari daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo akwai abubuwa da suke bayyana cewa illar zunubi hadisi na farko shine hadisin da Imam Bukhari ya fitar yana cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba قالوا يا رسول الله ومن يأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراني دخل الجنة ومن أتاني فقد أرى من ذلك يكتب ذكر الأمة za su shiga aljanna shi ne wanda ya ki suka ce waye kai ki shiga aljanna ya manta ina da Allah ce wanda ya mun da ya bi zai shiga aljanna wanda ya saba mun saba mun da Allah zunubi to shi kenan shi ma ya ki wannan ya zo da zunubi ya zo kuma da illar da za ta samu wanda ya saba mun da Allah kuma ya akilla ne wa rasula da ƙarshe ubangiji yake ce cewa zan shigar da shi mutawa wanda ya saba mun Allah ya saba mun da sannan a wani hadisi manzo Allah ce kullu ummati mu'afa dukkan al'umma ta Allah zai musu afuwa a kan za a musu afuwa saboda sun yi laifi ko za a musu afuwa sai ta illar da zahiru sai waɗanda suka fito kiri-kiri a fili suke bayyana A kawai da suke cewa ba su jin kunyar kowa za su yi zunubi. ba ka jin kunyar kowa wani ma idan ya tashi ban kamasa cewa yake duk garin nan har baban shi yana ciki duk garin nan sirikin zama yana ci watakila yana da malami ma malami na duk garin nan mahaifiyarsa ma tana garin tana ci duk garin nan ba mai iya hana shi zai yi abu kaza ko wannan ban kamaci kuma za ka samu ba a kan da'a ma Allah ake wannan magana ba duk wanda kake yana wannan ban kamar in ka bibiyi maganar da yake to ko dai akan rasar kunya ne ko kuma akan wani aiki da ya saba ma Allah amma mai da'a ma Allah ba da ba ka je ambaci irin nan za ka ce to masu fitowa da zunubi iri-iri ba za a yafe musu rike nan illar zunubi a wannan gurin shine yayin zunubi amma bai koyi zunubin ba saboda haka ya zama to cewa rashin koyewa bayyanawa a fili ya wajabta ma kansa shiga cikin wuta tunda manzo Allah ya faɗa cewa ba za a yafe masa sannan wani nau'in laifi da hadisi ya ambata ya ambaci namma kamar yadda imam muslim ya fito da shi yana cewa la yadkhulul jannata namma zunubi ne annamimanci ko so da haka bai shi an gaya masa zunubinsa kuma an faɗa masa illa kamar yadda nasoshin qur'ani sun faɗi zunubai kuma sun faɗi illoli so da an faɗi illar an faɗi zunubi kuma an faɗi illarsa namma la yadkhulul jannata annamimi ba zai shiga aljanna kaga kenan wanda biyar illar wannan annamimanci za ta kai shi zuwa wuta wajibin sa ne ya zama to yayi wajibin sa ne ya zama cewa ya ne tsanci wannan laifi daga cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah yake cewa ya faɗi zunubi nan ma kuma sai ya faɗi sakamako ya faɗi zunubin asirin riba mai cin riba cin riba zunubi ne hasali ma ana kin zaka cikin kabakirai don Allah ya kai manzo Allah ya yi wa'adi a kansa ya faɗi magana mai zafin gaske haka nan kuma mai rubuta riba haka nan mai ba da shaida akan riba manzo Allah ce kun sawa imam muslim ya fi da wannan hadisi su an gaya mana da amma daga ƙarshe shi ba hadisin ya faɗi illa don cewa kai la'ana rasulullah akilar riba manzon Allah ya la'anci mai cin riba ya la'anci mai rubuta riba. ya la'anci wanda aka ciyar da wanda ya ciyar suna ka kenan kada an faɗi zunubi kuma an faɗi ne illa sannan manzo Allah sallallahu alaihi sallama, ya faɗi wani abu kamar ƙarami ne amma kuma sai manzo Allah ya fitar da shi daga cikin al'ummarsa yace wanda yayi wannan abun baya shi. misali an ba mu abubuwa guda biyu cikin wannan hadisi man hamala alaina sila wanda ya dauko makami a kanmu kaga kenan kashe mu zai da makami a kanmu a shi zare makami a kan mutum musulmi ka yi niyyar yakinsa babban zunubi ne har ma manzo Allah ya ce farinsa minna baya tare da mu shi ma an gaya wani laifi kuma an faɗi illa sannan kuma haka abin da ya fito a gishu na kasuwa man ghashana fa laysa minna ko a kasuwa ko a cikin al'amarin al'umma ka rinka ha'intar al'ummar kana mata gishu ba ka tare da annabi shi ma an faɗi in an faɗi laifi nau'in laifi kuma an faɗi sakamakon abin da zai zama shi ne ba za ka zama tare da annabi ba a wato a filin tashin ba, ko kuma a lahira hankali ma za ka fice ne daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya fitar da wannan hadisi haka nan kuma a wani hadisin an faɗi zunubi da wani suna shi ne an faɗe shi da sunan zalunci kamar yadda hadisin kudusi yake bayyana wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi cikin hadisi na cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تزالوا إمام مسلم يفتد والله حديث yace ya ku bayina an haramta wato na haramta zalunci a kaina kuma sannan na sanya muku shi haram a tsakanin kada ku yi zalunci kashe bi ubangiji yake bawa kada ku yi kada ku yi zalunci anan an fito da lafazin wato zalunci shi ne zunubi to kuma yadda za a ɗan adam a ce ya zama azzalumi ya yi zalunci kuma zai koma gurin wanda ya haramta zalunci zalunci a nan duniya za a yi sannan za ka kuma za ka koma gurin wanda ya haramta zalunci kuma ya ce na sanya shi haram tsakani wannan akwai wani wa'adi akwai wani abun tsoro ko da ba a gaya maka ƙarshen ne zai faru da kai ba amma dai tun da Allah ya haramta ma kanka to don me kai za ka ɗauka ma kanka waɗannan su ma nau'o'i ne na zunubai kamar yadda muka faɗa a can baya to sai kuma abin da malamai suke cewa da bin ma'asi wasiyatun wato min rabbil alamin ne santar zunubi wata wasiya ne wanda ubangiji yake wannan shimfiɗa ce muke akan cewa a gane zunubai nau'o'in su iri daban-daban ba dole sai mun faɗi dukkan su ba amma dai manya-manyan wasu abubuwa da suke faruwa mun faɗe su a ciki sai wasiyar da ubangiji ya yi akan cewa a nisanci zunubi ubangiji ta ba da kawo hana ya fara a cikin tsoratun wato ali imran yana cewa ya yi da na amanu ittaqullaha wa zaru ma bakiya min riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من الله ورسوله ubangiji ta baraka wa ta'ala wannan Allah yana jan hankalin mutane shi ga malamai suka ce a ijtinabul ma'asi wasiyatun min rabbil alamin wato ne zunuban ma wasiya ce wacce ubangiji ke wa mutane ma'anar wasiya shine umurtan mutane da kada su aikata aikin da ya shafi zunubai aya ta farko ce ya koma su imani ce ku ji tsoron Allah kuma ku bar duk abin da ya rage a rayuwar ku na da riba daga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yace a bar cin riba daga abin da ya rage a rayuwa idan fa wato idan kun kasance ku mu'mine ne in ba ku bari ba to shela Allah yana ta muku an su ayi shela ko yin kuwa za iya cewa ko kamar Allah yana sanar da ku cewa akwai wani yaki tsakanin ku da Allah tsakaninku da manzan Allah ba ka iyawa ta ina za ka fara da wani makamin za ka je da ya za ka fuskanci Allah da ya za ka fuskanci wani al'amari da aka ce ka sani kuma Allah da yake rahimun nan sai ce farin kuma wa su kan amwali idan kun tuba kuka daina tunda ya ya ba ku wasiya ya ba ku umurni ya biya muku abin da zai faru ka ji tsoro ka daina to dukiyar ku ta kuce mumini dole ya tare jarumi shi da zai ci gaba da ko kamar kuna ganin da an gane ko a duk wanda yake zai ke shiga wasu ai kamar jarumi amma kai tun da mumini ne zuciyarka tana da rauni dole ka yi ka tsare kuma ka dawo ka yi jibari ka su baka yi ko saboda kai kana jin ko ba za ka fito a wannan yakin ba amma akwai jarumai waɗanda kiri-kiri kamar yadda aka ce wani wannan abin da ake Allah ya la'ana a kansa ya ce amma ku haifun samu kuɗi eh, wato shi yana ganin kawai da ya samu kuɗi in ma la'ana sai dai kawai aje wannan akwai matsala to wannan zunubi Allah ya nuna cewa karshen sa yake ne tsakaninka da da Allah tsakaninka da maza aya ta biyu da Allah ya ce jan hankalin mutane yake musu wasiya da daina aikin zunubi shine aya da ta wato cikin nan ba cikin suratul abin wato suratul nisa ومن يأت الله ورسوله ويتأذى عبوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وبيجي تبارك وتعالى يقول Allah? Ya الله يسابع بدل Allah? yayi yi ta'adda kan dokokin Allah shi ne ya ƙetare su ya yi abin da ya gada ya wuce iyaka to babu shakka Allah zai shigar da shi wutar jahannama kuma zai dawwama a cikin wannan ma ka ga mumini kamata ya nisanci ne ya nisanci zulbai kuma Allah yana da azaba wacce take ta wulakanci za a wulakanta shi a cikin shiga wuta sannan ya sake faɗi cikin suratun nisa har yanzu wato akan zunubi yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan laysa bi babashi fa jazaohu jahannam duk wadannan sakamakon da ake kawa tsoratar da kai ake kuma wasiya ake maka da ka ci waɗannan abubuwa saboda ka samu ka tsira a wato a gamu da Allah na bi lafiya ubangiji ce wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa jahannama kuma yana da fushin Allah a kansa ko Allah ya fushi a kansa sannan Allah ya la'anci shi ne ya nisanta shi daga rahama sannan ya yi tanadi a gare shi ta azaba mai girma mai hankali dole ya nisanci wannan idan ya fahimci fadin Allah subhanahu wa ta'ala a wani bangare da ya dokan zina ya shirya da mutane ya musu wasiya akan cewa ku kada su aikata aikin zunubi yana cewa wala taqrabu zina mu kana faisha kada ku kusanci zina saboda zina alfasha ce shi ne abin da yake iya bazuwa a lokaci kankani wato ta ɓangaren mutunci ta ɓangaren nasara zina idan ka shiga guri tana yaduwa yanzu yanzu nan kuma tana fata komai da komai misali duk wanda ana kama shi da zina to labarin su zai yaɗu yanzu yanzu yanzu nan labarin zai dawo kuma idan ya bazu zai shafi mahaifi ba zai shafi mahaifiyarsa zai shafi kanin zai shafi yayarsa zai shafi ƙanuwarsa zai shafi yayarsa zai shafi dukkan ɓangarorin dangi sannan in kuma ciki ya babu to ka shigo da dangi wani dangin da bai halatta ba don ka sama ma wani kaɗa yanzu ɗan da bai halatta ba kuma ka sama ma kanin kaɗa ɗan da bai halatta ba ka sama ma yarka dan da bai halatta ba ka sama ma ka dan da bai halatta ba ka sama ma mahaifinka jika wanda bai halatta ba ka sama ma mahaifinka jika wanda ba halatta ba ka sama ma dukkan wasu bangarorin dangi ka shigo musu da wani abun da jinin da bai halatta ba sau da ka amarin zina yaduwarsa yana da murin su shi yasa Allah ya ce fahisha sannan sai ce wasa a sabila ya faɗa maka illa hanyar ta yi muni kuma waye yake son ya samu ɗan da bai halatta ba waye yake son a sama masa ƙari ko ɗa da bai halatta ba waɗannan illoli ne waɗanda Allah ta bara ta ta'ala yake ishara zuwa gare su wanda idan an yi zunubi ga irin abubuwan da za su faru abu na biyar ko kuma aya ta biyar shi ne wanda ta zo cikin suratu ta'a wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka ubangiji yake cewa duk wanda ya kawar da kai ya bijire ba ruwansa da wannan alkur'ani ba ruwansa da wannan shari'a ba ruwansa da wannan addini ya kawar da kai ne yana da rayuwar kunci rayuwar kunci ba wai ka samu kuɗi ne ka fita daga kunci ba shi Allah yana iya ba ka kuɗi ya kunta ka maka ba abin da Allah baya yi hazali da kuɗin amma zuciyarka ba ta cikin walwala kuma rayuwarka kullum a cikin damuwa take kuma kullum bakin ciki da takaici sai ya dame ka saboda ka bi da littafin Allah da kuɗi ko duk da dai mutane suna kallon kuɗi kamar shi ne iyaka musamman irin wannan kasa mutum ya kudi sai a ga kawai har ma cewa ake ya haye me ya haye daga an zaka da kuɗi ko sai a ce ka haye ka haye zuwa ina zuwa ne kila ma ba ka sa su ne ta hanyar da bai kamata ba tunda bai kamata ba ko kana da matsala shi za ubangiji ya maka tabbaci fa inna lahu lallai a gare shi wannan mutumin yana da rayuwa ta kunci wannan matsala ce wanda Allah yake nusar da mutumin da zai bijire yi aikin sabo to akwai kunci a tattare da shi sannan kuma ranar tanjin alkiyama za mu tashi shi makaho to yanzu ko a wannan duniyar da ka santa balle ya je lahira ba ko kake kuma makaho ka tashi wace irin tafiya za a sannan kuma kana jin kira kusa da kai ana cewa ka zo ka tabo kuma an tashe ka makawo sannan yanzu haka kawai yanzu ka zo anguwar nan zuwa kai ba ko ka zo nan yanzu an gama sallah kawai da kawai sai ka daina gani sai ina za ka fara zuwa gidan ai ana zai iya yin wannan yawa kana fita daga masallaci sai ganin ka ya dauke to kuma in kai magana baka ji sautin kowa ba wataƙila in an yi wasa gidan ku yau ba za ka kwana a ciki ba don kafin ka koma wani aikin to ba da ce la'ira ce aka tsaro saboda zunubin can da kai ai wannan ya kisa mutane su gane su kuma ne sarki zunubi dan haka zai tambaya ne ma hashar kari ama me yasa aka ta da shi makawo bayan ya kasance yana gani lafiya a tattaka ayatun afanasita ha har mu sun zo kawai karabu da su kamar su kai abin da ga gada shi za an da ka zama makawo wata illa da Allah yake rusar da mutane yana cewa wani ya fi Allah wa rasula wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah wa qad dalla dalalan mubin wannan ya kace kata wadda take mabayyana to kuma bata ai ba aba ce wacce ake son abu nan tare da cewa bata nau'i biyu ne idan ka bata bata ne ba za ta cutar da kai ba amma bata ta biyu idan ka bata ta za ta cutar da kai bata yanzu zai gari baka san hanyar garin ba kawai sai ka bata ana neman kai kudu sai kai arewa amma dai hankalin ka yana nan duk inda masallaci yake za ka yi sallah ai ba ka bata ba wajen Allah amma dai ka bata a gari wannan bata ba za ka cutar da kai ba amma batar da ake magana ka bata bata mai nisa ita ce batar da yanzu ka kasa gane hanyar da za ka bauta ma ubangiji saboda zanubanka sun yi yawa wata aya tana cewa ta karshe kazalika natba'u ala qulubi ala qulubil mu'tadi haka muke yimkewa a bisa zukatan waɗanda suke masu shishigi da da iyaka da aikata aikin zunubi Saba na ɗan shi ne a rufin zuciya malamai sun ce shi ne kuma zunubi a zambu nazar, ka yi zunubi kan zunubi ka tsara zunubi ka sake wani zunubi ya zama ɗabi'arka to sai a kewaye ka babu ƙofa ta shiga duk inda mai magana ya koro imani da rashin shiga saboda zunubin ya kewaya maka katanga babu ta inda za a yi nurul iman la ya da kullu fi qalbi hakkin imani ba zai taɓa shiga cikin zuciyar ba so waɗannan ayoyi duka mun ambace su da hadisai nau'i ne amma sun zo da illoli wanda kuma illolin mu mun musu babi ne na daban amma da waɗannan ayoyi duka sun faɗi illolin wato zunubi da kuma zunuba yanzu abin da za mu kirga shi ne illar zunubi sannan mu zo kan mafita amma dai mun faɗi zunubi saboda tafisin ya ambaci abubuwa guda uku akwai zunubi an gani akwai illa akwai mafita to mun faɗi zunubai yanzu cikin waɗannan a nau'i ne na zunubai waɗanda muka ambata wanda Allah ya ba su suna da kuma yadda manzo Allah ya ambaci wasu daga ciki suka zama to haka so daga cikin illa shi ne ana cewa innal masa'iba la taqaw illa bi iznillah duk musiba da ka sani a duniya ba ta sauka sai da izinin Allah wannan ko yazo a bisa nassin Qur'ani ma asara min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim wata ayar da cewa wa lam yuziqannahum min al-azabi al-adna duna al-azabi al-akbar la'annahum yarji'un to dunan azawa to azabin adana su ne za mu ambata na abin da za su haifar da illoli da ɗan adam zai samu kansa cikin wani bala'i na rayuwa kuncin rayuwar sun yana aikata aikin zulmi musifu ba ta afkuwa sai da izinin Allah kamar da alƙur'ani ya fara cewa duk abin da kaga ya same ka na musiba bai samuwa illa bi izinin Allah sai da izinin Allah amma sai Allah ya ce wanda duk yin imani wannan ya shirya da zuciyar shi zuwa ga sabon nasara a wajen ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da komai sai ce bisa zunuban da kuke yi a cikin suratul sajada yace bisa zunuban da kuke yi za mu dandana musu wani nau'i na azaba ta makusanciya al'adina ita ce duniya za mu dandana musu wata azaba mafi kusa tun daga nan duniya a rayuwarka domin dama shi ne topic din illar zunubi a rayuwar musulmi to za mu mai azaba waɗancan zunuban da muka ambata in dai ka samar da kanka cikin su kana aikata su to za mu ɗanɗana maka musifa amma musifa za mu maka mafi kusa ita ce a wannan duniyar sai ke duna azabi al'akbar kuma bayan azaba mafi girma ita azaba mafi girma ita ce a lahira kuma Allah ya ce wannan azabar da zamu maka ta kusan muna maka ita ne la'allahum yarji'una ko cewa su za su bar zunubin su dawo gare mu su ba an gare to shi yasa malamai suka ce wa zurubu fiya sababu zunubi da ka sani zunubi da ake aikata a alwadi ne a shan giya ne a sata ne a kashe rayuka ne a annabimanci ne a a gishu ne a kasuwanci riba ne wane ne duk wasu nau'in zunubai guda saba'in da wani abu wanda musulunci a da imamu zahari ya rubuta a kitabul kaba'ir a kai tare da wasu hadisai ba su inganta ba da yawa a ciki amma dai zunuban guda saba'in suna da alaƙoƙi da alƙur'ani wanda kuma dukkan akwai nau'i da alƙawarin yin azaba akan wanda bai tuba bai na nufi su waɗannan idan an tafi lahira su ne azabar akbar azaba mafi girma da za a yi maka don tafi ta duniya komai na lahira ba ɗaya yake da duniya in ni'ima ce ka samu ba ɗaya take da duniya ba ita ce mafi girman ni'ima idan azaba ce ka samu a lahira to ita ce mafi girman azaba sama da ta duniya to sai suka ce shi zunubi a nan duniya sababin jirgin ni'a yana sabbaba wannan ɗaya daga cikin illar zunubi kenan yana sabbaba tafiyar da ni'ima ni'ima da ubangiji ya wa mutane idan zunubansu ya yi yawa to yana tafiyar musu da ni'ima yanzu misali halin da muke ciki a ƙasa shekarun baya can da aka yi yadda mutane suke rayuwa babu kuɗi a hannunsu irin yadda suke rayuwa a yanzu kuɗin da suke da shi a yanzu ya bi na waɗancan shekaru ni'imar kwanciyar hankali da ake da ita a wancan lokacin kuma ta ka sayar da kanin mu fa za ka kama hanya karfe kuɗi 'yan kasuwa duk sun rufe kasuwarsu mafi rinjani kuma kana yawa za ka gabe su a kwararo wani an sa masa tuma ƙasa an sa shayi irin ke-tall tolcin da wane ne da sauransu duka ana sha zaman lafiya ka kwana ma kofar gidan ka yanka da ku ba za ka fara ba wanda zai fara dan zafi yanzu ya ce kawai gidan gidansa a wani gari ya yi sabon musu yanzu zai fara sannan ni'imar kwanciyar hankali da ni'imomi irin na abinci da jin daɗi da sauran wasu abubuwa da Allah ya wa mutane zunubai sun tafiyar da yawa daga cikin su don haka zunubi yana daga cikin illar da ya sama mana yana tafiyar da zunubai sannan hulurun nika yana saukar da hukuma yana saukar da hukuma akan mutane wato sai ya zamanto kowa yana cikin damuwa kowa yana cikin ramuwar gayya ubangiji yake saboda ayi zunubi su wato mummunan abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai san sa a lokacin da kake su za a maka ramuwar gayya da abin da kake wahiyar ci zunubi din nan tuziru ni'matil hasila yana gusar da ni'imar kuma da za ta zo saboda haramun din da mutane suke aikatawa na zunubai ni'imar da Allah yake son ya saukar wa mutane wannan zunubin zai tare ta ba za ta so saboda ai hadisin manzo Allah ya ce innal abda shi bawa lalle bawa yana haramta ba kansa arzikin da ubangiji ya halatta masa ta hanyar zunubansa zunubinka shi ne zai iya haramta maka halaliyar da aka halatta maka mun ga wannan tun daga yahudawa abin nan bani isra'il ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani wa yuharrimu alaikum ko ba ya haramta musu wasu abubuwa da aka halarta su saboda wa bi zulmin min allazina hadu haramna saboda zalunci da suka yi da zulman da suka aikata muka haramta musu wasu al'abubuwa da yake abubuwa da na jin daɗi amma muka haramta musu su kuwa wannan al'ummar zunubi yana haramta maka abinda Allah ya haramta maka sannan da zulubi ne wata ƙasarun ni'ima za ta gushe ta yanke wa mutane ko ta samun kudi ko ta hannun hanyar albarka ko ta wasu al'amura sai ya zo ya hana mutane sannan suka ce shi zunubi wato azunu yana janyewa sallaba lil abin mai rasar da abin nan mai rasar da ni'ima ne a cikin mutane sannan kuma yana jawo bala'i da ukuba sannan turis anwa'an an min al zunubi yana gadar da wasu nau'o'i na fasadi a bayan kasa yanzu misali ko ke kai ka san laifi ai kai ƙarya zunubi amma matsalar da za a zo ana tambayar ka in dai Allah bai wanke ma zuciya da karɓar gaskiya ba to idan ba a yi sa'a ba wancan zunubin ƙaryar da kai zai halatto maka da wata ƙaryar ya ce ka ce an ce maka kai ne kai cewa a'a ba kai bane ya halatta maka yin wata ƙaryar haka nau'in zunubi yake da haka inda za ka yi ta da Allah sauke sun nan zo ana tambayar ka za ce a wata ƙaryar kake ƙara shi zunubi kullum in dai ba tuba za ka to zai buɗe maka ƙofar gadar maka da wasu nau'o'in zunubi na daban da haka har ka kai matakin da Allah zai yi rufi akan zuciya Allah sauke sannan zunubi yana saukar da alwa min shuru wal fikar wal zunubi yana jawo saukar da sharrance sharrance a kan kaɗa ya jawo da nau'in fitintunu iri daban a bayan kaɗa ya jawo nau'in musifu nau'i daban-daban a cikin garuruwa shi yasa ma aka ce az-zulum huwa aslu kulli bala duk wani bala'i da ka sani zunubi shine tushen shine tushen kowace irin bala'i wa madaru shine kuma magangara ta dukkan wani tadewa da ka sani zunubi shine mabubbuga wanda zai ɓuɓɓugo maka da dukkan wani taɗewa shi ne kuma man baɗo na dukkan garabulla idan ana neman fushin Allah ya tsiro ya hukugo to mutane su aikata aikin zunubi wannan shine zai fito musu da dukkan wani abin da ka sani wanda zai tsiro musu rinka hukkudo da ko iri daban-daban وليس في wala ولا في الآخرة شر wala داء إلا البلاء wato babu wani abu da ka sani a duniya na sharri babu wani sharri da ka sani a la'ira a ce babu wani bala'i ko cututtuka wato face kawai zunubi ne sanadinsa Allah ya mutane yana kore su dan adam gini ne na Allah ba ka gina gida ko wani abu da kake ginawa sai dan kana so dan haka dan adam gini ne na ubangiji wanda ya rusa shi ya rusa ilimin Allah ne tabaraka wa ta'ala babu waɗannan duka da ka sani wani sharri a duniya da wani sharri a lahira da wani banani da wata musifa da annoba da duk abin da ka sani illa wa sababun zunu sababin sa kawai zunubi ne kamar yadda ibnu qayyim ya ambata yace wa ma uzibat ummatun min al-umam illa bi dhunubiha babu wata al'umma da Allah ya azabtar da ita daga cikin al'ummomin da suka gabata face zunubi ne jawo masa shi yasa ayar da muka gabatar da Allah ya tsaka kullum akhadna bi dhanbi wa minkum man arsalna alayhi hal alayhi hadiba wa minkum man akhadathu sayha wa minkum man khasafna na al-ard wa minkum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun ubangiji yana cewa dukkan kowanne da ka sani mun kama shi ne da nau'in zunubinsa kamar da ya gabata Allah ya ce bai zalunci ba a wata ayar da cewa alam nukurki tawwali ba mu alakar da na farko ba idan na farko yanzu an baka labari kai ba na farkon ba ne ko na farkon an baka labari halakar wanda ake musu da nasirin zunubi sanadin abun shine zunubi shine dalili to sai Allah ya ce kuma sun manu bi ummul akhir na karshen ma za mu biyo da su idan dai zunubi za a ci gaba to na ƙarshen ma za mu riskar da su a gidan waɗancan da muka fara da farko kazalika na fa'alu bil mujrimin ba sauran wani abu Allah ya gama da na farko da ma masu zuwa nan gaba sannan yace haka muke aikatawa da waɗanda suke wato mujrimai na san babu da lokaci zan tsallaka wasu abubuwa su saboda suna da yawa anwarul ma'asi bai kamata sai mun yi magana a kan ba tunda mun faɗi wato abubuwan yadda suke sai mu koma kai tsaye a zara cututtuka wadda zunubi yake kawo a cikin al'umma a kan zina manzan Allah ya yi hadisi yadda idan zina ta bayyana kuma har aka san ana yin ta ta bayyana kowa ma ya san ana yin yanzu ana yi ko ba yi to shi kenan mutane su jira in ji manzo Allah akwai cuta za ta bayyana wanda ba za su iya gane kanta ba na farkon su an tambaye za su ce da san wannan abun zina ta bayyana a yanzu ana yin ta wasu ma yin ta suke suna korawa a duniya fa sun yi ba su haƙura da sun yin ba sai su sa abin ɗaukan hoto ya ɗauki hotonsu kuma su tura a duniya mutum da za su yi shaida duwanda ya kalla ai zai zama shaida a kan wannan ko ga ƙarya ana rubuta ta mutum ya zauna a ɗakin ya yi rigingine ya ci tuwo ya ci arzikin ubangiji ya cika cikin ya sha ruwa ya kwanta rigingine na rubuta ƙarya ya sake ƙaryar daga ɗakinsa ta fito ta wuce gidansu ta wuce anguwarsu ta wuce ma lokacin ta wuce stadinsu ta wuce ma kasarsu ta shiga duniya ba daya kai kuma kana nan sai ka yi kwamen kan karyarsa kai ma ka yi shirika a ciki kai A kan akan karyarsa kake dora wani ku dubi yadda yau abubuwa suka zamanto shari'a karya kawai ba a jin tsoro ba a jin kujar ubangiji so daga cikin illar zunubi